تنظرون

har yau Allah ba da iko a tattauna ai magana wallahi tallahi wani kamu ne ni wani irin kamu kuma Allah da ikonsa ina shawo kwana na dawo daga wani dan gajeren yaki ne kawai sai ne karo da wata yarinya ana ce mata Jamila Kudi kawai dai a takaice ba sai na karanta miki komai mun yi alƙawarin aure nan da sati za ta zo kuma za a kawo ta nan gidan ta tare. A wannan dai gamo kai dai da mafarki ko amma ba haka ba yaushe. Yaushe wani zancen aure nan da nan nan da nan sai ka ce wata auren aljanu. ba wanda ya sani iyayenta ba su sani ba mu ba mu sani ba ni kai na ina gidan nan sai dai ka ce min wani za a tare amarya za ta zo gidan nan ko dai kana shaye-shaye ne ya wuce wai to kanka dai ba ɗaya ba akwai abin da yake damun kanka to yanzu da kace za ka yi aure ina ɗakin da za ta zauna nan ɗakin na wani ko an sallame ni ne bala eh. wai kanka ɗaya kuwa ile yanzu addu'a na zuwa mun baban kadaban kadaban ma na ma riga na fara shiri bari ma ki zan gwada inda zan saka labule labule kuma eh, ka ce dama ka zo ka ajiye labulen a nan saman bishiya tsoron tsoro tsoron tsoro to da ka ji tsoron sa zai yi saka maka tsoron tsoro da ka yi shayi sa zai yi saka maka tsoron tsoro da kai tunanin sa do

Wayo! Wayo! Wayo Allah! Mai gida? Wayo Allah na! Wayo Allah! Wayo Allah! Wayo Allah! Wayo Allah! Wayo Allah! Ku ihu me kake yi haka ne? Ni dai tun da na zo na ganka ka kwanta a nan gurin na san dai ba lafiya ba. Allah na gode ma. Allah. Allah na gode ma da ba gaske bane. Godiya me kake ta yi ne da ba gaske bane? Mafarki ne an daura min akuyan nan bin tana wai he mun tafi na an ni ba za ni ba. Wallahi kuma ina farka na ganki a kaina na gode Allah da ba gaske bane. Wai Allah na. Kina ina? Eh. Me goma abincin nan da Allah. Amma dai ka san babu kayan abinci a cikin gidan nan ko? Iya? Eh mana, yanzu ka tashi ka fita ka je ka siyo kayan abinci sai a ɗaura maka. Zan fita, zan fita amma bai zama lalle da lokacin da ake bukata ta ba. Kamar ya da bata zama dole da ba mai gida. A'a, sai dai kawai da ki da ki kawai da ki kawai ga daki kawai ga da ki kawai zan fita. Da ba ta zama dole ba mai gida. Ki dalar kyalin da Allah ha? Ki kyalin da Allah ha? Kyalin da Allah. To abincin fa? Kan ba bayan na ta ta fita in dan wacce bata zama dole ba. Sai ya fuska ka gwan an sulala karas. Allah na gode ma Allah na gode ma dole ma gunki ba ba ba ta bane ya Allah. Allah na gode ma. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Alaikum salam. Salamu alaikum. Alaikum salamu. baba ga ainihi ne <laughs> baba ina wuni sai ka ce bako <laughs> ainihi ne baba yaya gidan wallahi lafiya kalau yaya unguwar lafiya wallahi lafiya kalau madalla mahaifin na kai dawo wuri? a bi da ba amma ya ce na gaishe da kai kafin ya zo na an sawa to dama baba abin da yake tafa da ni eh. korafi nake da shi game da rufaida saboda rufaida tana da yawace yawace kuma dukkanin abubuwan da take yi yana zuwa kunne na na rasa gane kanta to da ina tunanin na haƙura da ita to kuma sai na ga idan na haƙura da ita za a ga cewa na yi yaudara kuma yaudara Allah baya san yaudara to amma ni ana wa tunani yardarka ta sa na yarda da al'amuranka har na amince ka neman rai amma kuma ita rayuwa kakan haifa da ba ka haifa halinsa ba gaskiya to wannan amanar za a duba bai dace a ce an yi watsi da wannan ainihin amana ba ko kuwa ko ba gaskiya ba to bai dace kuma a ce haka kai kai kai kai kai ka wanci kar da wannan amana ba eh haka ne eh ni ma tunanin da nake eh, haka ne amma duk Allah duk annabi ne abin da nake dubi eh amma mun eh sannan Khadija ke ina mama ce ta aike ni ina rufaida ai ba tare muke da ita ba ba cikin ta ba kurkuta ni ba tare muke da ita ba ni mama ce ta aike ni siyo mata abu to shuka ciki muna kokari ana sa ido gaskiya kan wannan al'amari amma kuma ni abin da nake bada shawara eh na'am idan rufaida tana neman ta tara ma kai me zai hana ga hadiza sai ka dawo neman biza da ne kai a guri na ba a fudda ba zan maka ba inda auren nan ma ko ba a maka anan gidan ba sai maka wani wajen baba ni dai na fi son rufaida saboda ku dinga iya bakin kokarin ku kamar yanda kuke ni kuma na ci gaba da addu'a da kuma addu'a ku saboda addu'a ku tana da tasiri akan rufaida insha Allah ni dai na haƙura zan so rufaida to in Allah ya so ya yarda ne maka alkawari daga yau zuwa ƙarshen rayuwata duk abin da ya ratsu kan da irin wannan zan sa maka ido to alhamdulillah ka ji gomai to na gode za kuma a tsare amana zan sa ta a hanya sosai to shikenan na gaishe mun da shi Allah zai ji insha Allah madalla a ah! tsoron tsoro tsoron tsoro to da kai tsoron duniya shi ke shi na wannan wani ba wata tangarɗa da za a samu kin gane wato jamila ina gaya miki wani abu da baki sani ba a wannan sabgar ke ma kin samu gamo da kasawa ne <clears throat> ina ganin ba wani tuntube ko akasi da zai zo ya rushe wannan al'amari la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaura na'am kaura ka koma salame kai da ka saba fada da zaki da wani naman daji gaba ɗaya daga an ya ji an ce kaura zai ko daji gaba ɗaya ka kai ya ɓoye kansa yau gaba ɗaya ka kare a mata ai kaura kai ga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un billahi lazi qur'ani kamar ya eh. to ni gaskiya ina da wata problem guda ɗaya ina da wani misunderstanding kin gane ya jiya wannan abokan harkalla inda za mu ringa haɗuwa da su irin wannan lokacin ina tabbatar miki da cewa wannan magana auren zan iya rushe ta in koma dawa na in ba haka ba shege nake ki. A da yafi ma, billahi da yafi ma. Sab, ai ko to lalle haɗuwa da irin waɗannan mutanen. Raina ba zai so ba, don haka dole ka bar hulɗa da irin waɗannan abokan. Abin da nake so da kai. Ni na gama na zan An tsaya. Tafiya? Namu. Babu inda zaka je saboda mu taru mata juna. Eh abin da ya kamata ayi abu ne da ya shafi dawa yana da kyau a ah, Na ce maka ka tsaya mu kama magana. Zan dawo. Zan dawo. Zan dawo bari mu je din. Ah. Bari mu je din za mu dawo. Dan ta sama dan ta sama. Dan Zaki zaki mangoro ya fi alewa muguwa balle sukari ɗan ɗan ɗaran. Balle sukari ɗan ɗan ɗaran. Barka da kasuwa. Mangoron naka ko mai kyau. Nawa nawa mangoron? na ce nawa nawa mangwaron gaskiya ni bana yin ciniki da mata yauwa baban mu ta yi Allah wadai akan in dai na ciniki da mata ta tsine don haka idan kina da miji ko dan uwa ko kani ki turo shi mu yi ciniki da shi yauwa kai ko bawan Allah me na maka da har ba za ka siyar min da kayan ka ba buke mun komai ba haram giya gidan liman na haramta wa kai na hakan ne Allah ya kawo kasuwa إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم tsoron tsoro tsoron tsoro to da kaji tsoron sa zai saka maka tsoron tsoro da kayi shayi na ji daɗin ganin ka tsoron dama wajen ka zance maganar ta ni da kai ce ko za a iya yin ta gaban kowa a ta ni da kai ce bajiyo tsoron tsoro dama akan rufai da ciwon da na ganku tare da ita a tsaye shine na zo na shaida ma cewa wannan yarinyar ni zan aure ta kuma dukkanin garin da kaga an yi ginin ganuwa to ba a so a shiga ne domin idan mutum ya ce zai haura ya shiga akwai matsala shi sa na so na ina zo na gaya ma to wannan al'amari ne na Allah ya sanya alheri ya kamata in faɗa to ni ma amma ina da wani abu da zan gaya maka ka gani wannan yarinyar maganar da ake idan Allah ya bamu yawan kwana mun wuce yau mun kai gobe to saura kwana uku a wure na da ita wai ita din saboda haka ina gaya ma ne ba ya dan wannan wannan ba ba ya dan ka je ka dorar gaba ba ni nan kawai ya kamata a ce na baka goron gayyata ma saboda dai mu nan yan uwa ɗaya ne mun zama ɗaya inda ma na ma eh zan iya ce maka dan uwana ka gane to amma na kula gaba ɗaya kai ma ka shigo layin yan bakin ciki wayanda ba sa son ci gaba na a wannan al'amarin ya kace gaya mun wannan magana ni da ni zan aure ta ni kuma na faɗa maka ne saboda ba da ɗan aiken da zan aika ma bayan ni na faɗa saboda ni wannan abin murnar wani abu ne ba wanda wai zan ɓoye sha wani guri wani bayan wani abu gaga ne ina wani tona dole sai na tattona na gaya duniya ko kaza ni ba wannan satin ba ta kai ni tona tona cikin al'amari na ba. saboda haka ni abin da ma yasa na daddagawa kafa ka zo min da wannan wannan serious issue ɗin ka gane wannan serious issue ɗin da ka zo min da shi da ba dan ɗan dan mu bane kai in ba sai na feɗe ka ba shege na keke. amma normal normal a ci gaba da zuwa rafi wata rana tulu zai fashe kuma mun canza filin zuwa mu yi ajo ɗin harkan nan a filin ƙofar gidan ku za mu yi dan ɗan bakin ciki ya mutu dan na san ma ba kai kaɗai ne mai wannan ra'ayin ba a cikin gidan kuma jiyo kunga da Allah mu sashi tsoron tsoro tsoron tsoro to da kaji tsoron sa zai saka maka tsoron tsoro da kai shayi sa zai saka maka tsoron tsoro da kai tunaninsa dole ne ko za ka ji tsoro da kai da shi in ka kai ai tsoron tsoro ka harba a harbo a yi tsoron eh, tsoron. Salamu alaikum. Umar ta zaki? Ta zaki, Mahmud. Ina wuni. Lafiya na. gajiya. Na gajiya. Ya gidan? Wallahi lafiya kalau wallahi. Mahmud. Wai Mahmud lafiya na ganka haka irin wannan zuwa na ba zata bagatatan hakan nan? Umma baba bai gaya miki yadda muka yi da shi ba ne? Kai. kai da ni wani bayani da shi ba dama umma wani dan korafi ne kada a ce na faɗi wata magana ni ma jin ne na ce umma bara na faɗa amma a yi haƙuri da abin da zai fito daga baki na ina jin ka umma na samu labarin cewa saboda Allah da annabi ina ɗawainiya da faida kuma kowa ya sani ni zan aure ta an mun alƙawarin cewa ni za a ba ita amma na ji wani zance daga sama cewa saura kwana uku yau bikinta. <laughs> Wani irin zance kake haka Mahmud? Yaya za a yi a ce ‘yar mu ce mu za mu aurar da ita kuma sa'in nan a ce wai sai dai mu ji a gari ma'ana ma a shanun tallake na. Hmm? Umma wanda zai aure ta ne ya gaya min cewa yau saura kwana uku bikinsu. Shi ya sa na ce bara na zo ne korafi na gaya muku umma. To wanda zai aure ta. to mu kuma na ga yar mu ce hmm? aka ga mun fi shi garanti ko saboda haka kwantar da hankalinka magana dai a hannun hannunmu take dole ko me zaka ji ka ji shi dahir daga bakin mu shine magana amma nan duk wani zantutuka ne na daban mu ba mu san wani wannan maganar ba to shikenan umma sai an jima yawwa ka ci gaba da addu'a insha Allah komai zai zo da sauki to shikenan nagode mhm. sai kun dawo tsoron tsoro tsoron tsoro ma lokacin namu ne yayi na haka sai a gane kana dinga mana leke-leke tsakani fa da Allah a Allah zuwa kamar ya san da zuwa ciki kuma sai kin dinga yin dokinsa kina yin na wasa nan da yan wata shekara ɗaya da yan wasu watanni fa kin fa haihu ma amma an yi sa'a ban gane wasa ba to wannan cikin da zaki dauko tsoma ki tattara a ciki ai ba wasa ba ba wasa bane wannan ciki yayin zaki same shi cikin ka ne kuma cikin gaske wannan dan haka ma yanzu ka je ka tattaro ka fara siya siyan kayan baby wannan cikin nawa yanzu a kawo ki jiya ki samu ciki yanzu wallahi ban yadda ba in na yadda shi kaka kaka kaka na'am ina ne ya faru ya haka ya wai ciki ne da ita kuma daga zuwan ta jiya yau Ba amarya da aka kawo jiya ba kenan? Ita ce. Baiwa Allah, wani irin abu ne wannan daga tarewar ki jiya sai ga ciki tsohon ciki hakan nan. Dan Allah me yake faruwa ga yamin? Na shi. A'a na uban da ya yi miki dai. Kawai daga zuwa jiya shi kenan zuwa yau sai kice har ni ne da wannan cikin? Jiya na tare a gidanka, amma ni ina tare da ka har tsawon shekara bakwai. In nakin tata daidai, hmm. a hauka irin naki. duk kwana ɗaya shekara ɗaya kenan wannan fa ciki naka ne kuma zan haife maka shi to zan ga uban da zai ce nawa ne ke kaka wannan cikin na ban mata shi na batta na ban mata dan ina za ka ina za ka yi cikin gida ka dawo kawai dawo na za ka shiga cikin gida ba ba aje komai a cikin kitchen ba na dan samu damuwar baiwa Allah baiwa Allah ya akai akai haka dan Allah dan annabi idan wasa kike masa ba a wasa da irin wannan harka ta yi wannan kin gani sirkai ne mu bai kamata a ce kin yi irin wannan wasan a cikin gida hakan nan fi sabilillahi muna manya wasa baba mm. ga ciki a jikina a ce mun wasa nashi ne na jikanki ne cikinsa ne a dakata ba dai jikana ba ba jikana ba da ki dai kika zo ko dama kuke tunanin cewa mm. jiya muka tare tsoron tsoro hmm? cikin shi kuma da gaske kike cikin ne ga zahiri dan haka ku tanaji kayan bibi zuwa inji tsoron tsoro tsoron tsoro to da kaji tsoron zai saka maka tsoron tsoro da kai shayi sa zai saka maka tsoron tsoro ah! in mm, kaura a gida kaura a dawa in mm, ya haka ah, kaura na ji haka to ya ba za ka ji haka ba to kaura gaba ɗaya na ji murya ta yau gaba ɗaya ta koma ka kulura ni ma din gaba ɗaya ba yin canza ba to lafiya dai yarinyar na ciwo ciki ne dai iya mm. jiya jiya ka amarya tana da ciki wallahi ba haihuwa ko yanzu in ƙaura eh. in ba ka yi hawara eh. da za ku kanka kawa kanka kiyama leli billahi lazi ka sake ta ni abin da nake so dawa nake son ganka eh. din da na ganka na ji daɗi wai ba wata maza ba ne mai sauki mai rauni wata zan da mata saki sittin da 63 ba komai ko da ta yi auren kisan wuta wannan ai an shiga kafirci ai in kan mata saki uku to daga nan ba kai ba ita kaga ne yasa yawa ƙaura Eh, to kaura to kaura ko Allah hedin na ga kauran ce aure ba naka bane kaura ya dage wallahi kauna kuma kauran dan fake da ce kauran nan amma gaba daya kai ka nuna kai jan wuya ne a rayuwa ka tuno mazhaban ne mazhabarwa ka dalla ni ba ta mazhabar tsoron tsoro saka maka tsoron da ka yi zai saka maka tsoron tsoro na a gidan nan ba sai haihuwa ba ta gidan nan ce da gaske da gaske haihuwa aka yi yanzu da gaske haihuwa kika yi ashe dama cikin nan dai haihuwarsa za a yi inna lillahi wa inna ilaihi oh wannan fa shine kwashe kwashe haka kawai dan ka ganni ni ina tsohuwa da ni ta tafi ina ka kwashe naka ina tan ta tafi ina ka kwashe kayan naka ina za ta tafi gidan uban waza ta gidan uban waza ta da ka san aika aikar da kai kai wata wa nan fa na yaushe na nawa kuma tab na nawa ka leƙa ka gani gashi na ta haifi jinjiri gashi nan gashi nan jarabar duniya yanzu abin da za a yi hmm. yanzu abin da za ka yi hmm. ka je ka nemo ganyen wanka nim ka kawo ta zo ta yi wanka ta wanke jinjirinta ta tattara kayanta ta bar gidan nan dan ni fa ba za a zauna mu a cikin gidan na amin eh, wannan ne tunda labarin za ta fitan ba mai hankali na kwanta dan darbejiya reshe reshe ma zan kawo ta barin fikin kawai ba ga raba dalili ka je ka ja min jaraba dan da kaga kwakwatawa baya na inda yana da gidan da. kai saka irin wanda aika aika ka tashi ka je ka dauko min jaraba ka kawo cikin gidan nan dan ka ga ni mace ce kuma tsohuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illa illallah jama'a wannan ni na rasa ma oh, la ilaha illallah kuma da gaske fahi wannan ta yi bari jan gaya mai daddawa don wasan zan gaya wa a garin nan A dole in je kira wasu su zo su ga ikon Allah dan koma ya bi na lafiya na gajiya saboda haka alhamdulillah to kin gan mu dai yadda muke saboda ka alhamdulillah yanzu ba wani dogon bayani za a yi ba Shi sha'ani ne na ango da amarya saboda haka ku tsaya ku sasanta kanku kuma ku sa ranki a cikin ruwan sanyi zauna lafiya da ke da miji wai da aka yi meme ya faru mero tsakanin miji da mata lamarinsu sai Allah ba fa tone tone mu muke so ba ko ya miki laifi ko kin masa laifi ni abin da nake so a hau wannan doron hakurin da aka ce ayi, ayi ta wuce mero tashin tashina bayi da amfani mero me ya faru shi fa ya ɗauki kafansa ya tafi kuma yanzu shi ya ka kansa sai kun gashi kuma shi zai kawo kanshi ha kuma shi zai kawo kanshi ni ba fada ba duka ba zagi haka ya kama hanya ya tafi nan ka kuma shi ya tafi sai san da ya to kin san halin da nake ciki ne duk mutumin da ya ga halin da nake ciki dole zai tausaya min a titi nake kwana a titin ma kuma akan benci kai kaga zaka iya eh kai kaga zaka iya kun gani ko dama na gaya muku ai ai bata hakura ba a'a baka gane bane ai ita mace in dai kaga ta nuna wannan yanayin to fa ta hakura saboda haka mu tashi mu ba su guri su ci gaba da ainihin sasanta tsakaninsu

kai kaura uban ka kaura ka kanka mai dawa din ni za ku dauki sauro yawa da zuwa me to dan da kika haifa ma ban karba ba sai ƴaƴan barka saboda tsabar tsurku abu ko minti talatin ba ai ba har mutane sun fara zuwa barka ɗanka ne fa shi ne ɗan da muka haifa ni da kai wannan din Ka kawo ganyen? Ga ganye kuma na ganin ganye. To. Wannan shine dan? Kai da Allah wasa take maka dan jinjirin fa yana daki. Baba, wannan shine dan da muka haifa ni da jikanki. Wa me yasa ke ki baki rabuwa da wasa ne? Ya za a yi mutum ya haihu yau? Da ya girma ya zama wannan, ya zama mutum. A hannunki, ki ce wai wannan danki ne. Wace me yasa ba kya gajiya ne da wannan irin barkwanci ne? Ga jinjiri kina kallo? Ai yaron saurin gaɓoɓi ne da shi. Gaɓoɓi? Da kika kai zuwa gobe ne za ki gaya maku uba. Wannan ɗin? Eh. Shi ɗin? Eh gaskiya ne. Wannan ɗin? Eh gaskiya ne. Baya? Ba ni ba. ku gama guje-gujenku ina nan za ku dawo ku same ni. guys. out. Stop. 可做。